واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا شكل لسات بلوغ المرام كتاب الطهارة باب الآنية حديث لا وعن ابن عباس رضي الله عنهما an karɓo hadisin nan daga abdullah ibn abbas qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam abdullah ibn abbas yace manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza tudiga ihabu fatad tahura idan aka je mai fata to haƙiƙa ta yi A akhrajahu muslim al'imamu muslim ya fitar da wannan hadisi yana cikin kitabul haidi babu taharati juludin maita bidiba hadisi na 366 wa inda al'arba'a akwai riwaya ta abdullahi bin Abba. a wajen malamai hudu ashabu sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma ihadin dubiga in dai an je mai fata faƙadu fahura bai kawo ƙarshen hadisin ba in dai aka je mai fata to hakika fatan ta yi tsarki wannan hadisin yana cikin sunan abidawo kitabun libas babun fi uhubil maita hadisi na 4123 da kuma al'imamun masa'i fi kitabin fara babu juludin maita hadisi na 773 haka nan al'imamu tarbizi hadisi na 728 da kuma al'imam ibn majah hadisi na 3609 haka nan al'imamu malik cikin littafin muwafa fi kitabi soyi babu juludin maita yana mujallar na biyu shafi na 498 المسند لكاتم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى مجلد نفر شافي نبريد يدبو مشاكرة سبب ون حديث هو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها قد ماتت abdullahi bin abbas ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wata akuya akuyan ta wata yantacciyar baiwan matarsa ce maimuna uh, radiyallahu anha wannan akuyan ta mutu faƙala lahum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu halla a faktun ihadaha fatabaktumuhu me zai hana ku ɗauki fatan wannan akuyan ku je mai fatan fanta fa'atun bihi ku yi amfani da shi faƙazu suka ce inna ha mai tattun mushe ne ya rasulallah akuyan ta mace ba a samu damar yanka ta ba faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma haruma akluha a riwaya ta abu dawud innama hurrima akluha abinda aka haramta muku kawai shine cin naman mushe ba a haramta muku amfani da fatan mushe ba ji annabi sallallahu alaihi wa sallam wal qissatu an ibn abbas radiyallahu anhu marwiya min turuqin kathira wannan kisa ta abdullahi bin abbas malaman hadisi sun ruwaito da ta hanyoyi da dama hanyoyin suna da yawa akwai riwaya ta al bukhari fi kitab az babu sadaqa ala mawali azwajin nabi sallallahu alaihi wa sallam kila ana cewa inna sabab huwa ma hasala li shati sauda binti zama'a ummul na radiyallahu anha a wata riwayar aka ce wannan kisan ba wai ta auku ne da maimuna ba domin riwaya mafi inganci tana tabbatar da cewa akuya ce ta baiwar maimuna matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta mutu wannan akuya da ta mutu suna jan akuyan za su jefar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu dan me ba za ku yi amfani da fatar akuyan ba a wata riwayar ana nuna cewa akuyan ta sauda ce daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sauda bintu zama ummul mu'minin wannan riwayar ma hadisi ne na abdullahi bin abbas radiyallahu anhu yana cewa matat shatul li sauda binti zama'a akuyar sauda matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta mutu فقالت سيدتي يا رسول الله ماتت fulana. wance ta rasu A shekara tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akan yi madabba suna kamar da za ka samu wa filatani zai gaya maka shanun da yake da su kusan kowace saniya tana da sunanta makiyaya suna madabbobinsu sunaye sauda ta yi ma wannan akuya suna lokacin da akuyar ta rasu ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam matar fulanatun wance ta rasu ta anishata faƙada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falaula a khastun makaha me ya hana ku ɗauki fatan akuyar faƙada sai ta ce na akudu maska shatin kadmatar mu ɗauki fatar akuyan da ta riga ta mutu فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال الله عز وجل sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata shi abinda da Allah ya faɗa cikin suratul an'am Kaya ta ɗari da da arba'in biyar. a cikin alkur'ani abin da Allah ya faɗa game da mushi kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ya yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir abinda Allah ya faɗa kenan game da mushi walla ajidu ma uhiya ilayya ban samu ba cikin abinda Allah ya min wahayi muharraman ala ta'imin yat'amuhu ban samu wani abu wanda Allah ya haramta a ci wannan abin ba illa an yakuna maitatan sai fa abin ya kasance mushi. au daman masuhan ko jini au lahma khinzirin ko kuma naman alade annabi sallallahu alaihi wa sallam yace cikin waɗannan bayanai da Allah madaukake cikin alqur'ani babu inda ya ambaci fata fa innakum la taqamunahu ai ba cin naman mushin za ku yi ba in tadbuhu fa tantafi'u bihi idan kun je mai fatan sai ku yi amfani da ita fa فأرسلت fa salaqat مسكها abdullahi bin abbas ya ce sau da ta sa aka sai da wannan akuya fa daba gatu ta je fatan fa akhazat minhu qirba ta samu wata yar jaka na fata da wannan fatan ta ɗinka wata yar jaka hatta inda ha. wannan fatan tana wurinta tana amfani da shi tana sa ruwa a ciki har dai wannan fatan ta tsufa hadisin yana cikin littafin al-Imam Ahmad al-musnad riwayar tana da rauni abinda ake nufi da al-ihab kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin waɗannan hadisai idza zubiga ihab da larabci idan aka ce al-ihab mufradinsa al-ahab bi fathi al-hamza wal ha'i wa dhammihima ana iya yin wato alhamza fatha da kuma hau al'ahabu ko ko a ce al'uhubu wa huwa jildu inda duk kaga an sanya kalmar al'uhubu ana nufin fata Wakila inna ma yuqalu lil jildi ihabun qabla dabgi malamai suna cewa ana kiran fata al ihabu da larabci kafin a jemi fa amma ba'dahu fala bayan an jemi fatan ba a kiranta al ihab ka duba an nihaya fi gari da hadisi wa asar littafin ibn al juz'i na farko shafi na 83 haka nan alqabi iyab rahimahullahu ta'ala cikin littafin sa masharikul anwar wanda yake fassara kalmomin da suka zo cikin hadisan manzon Allah da ayoyin alqur'ani yana cewa wala yuqalu ihabun illa lil jildi ma yu'kalu lahmuhu ba a kiran dabba fatan dabba ba a kiranta da suna al ihab da larabci sai fa in dabban ana cin namanta mu hadisi na gaba wa an salamata bin al-muhabbiqi radiyallahu anhu an karbo wannan hadisin daga salama binin muhabbik sahajin annabi sallallahu alaihi wa sallam qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce dibabu juludil maitati uhuruha jimar fata na mushe shine tsarkakanta idan aka je mai fata na mushi wannan fatan ta samu sarki sahahahu ibn hibban ibn hajar ya ce ibn hibban ya inganta wannan hadisin ko anan shi kansa ibn hajar al-asqalani ya yi kuskure domin idan ka dubi littafin ibn hibban hadisi na 2287 riwayar da Ibn hajar ya kawo cikin bulugul marami cewa an salamata binin muhabbiki wannan riwayar da take cewa dibagu juludil mai take uhuruha idan ka duba fahihu ibn hibban hadisi na 287 za ka tarar da cewa lafazin hadisin na na aisha ne ba hadisin salama binin muhabbiki ba Allah maɗaukaki ya gafarta mana nana aisha ce ta rawaito wannan hadisi maimakon a ce wa an salamata binil muhabbiki? kamata yayi a ce wa an aisha ummul mu'minin radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace dibagu juludil maitati jimar fata na mushe eh, ta wato shine tsarkakan wannan fatan kamar ana nufin idan aka je ni fatun musa wannan fatu sun samu tsarki juludul maita tuqharu bidabgi ana tsarkake fata na mushe ta jima. abinda ake ce ma jima izalatu nakni war rutuba min al-jildi bi mawadin khassa a kawar da dattin da ke jikin fata karnin da fata yake yi a kawar da wannan karnin da kuma ruwan da ke jikin fatan wannan shi ake ce majima ana amfani da sinadari daban-daban wa dibagu masdaru baga yuqalu baga jildu dibgan wa dibaga ay alajahu wa layyanahu bima yuzilu naknahu wa fasadahu wa dibgu bi kasri dali huwa ma yudbagu bihi idan aka ce addibgu ana nufin sinadarin da aka yi amfani da shi wajen jima ka duba muhtar sihaf littafin da ke fassara harshen larabci muhtar sihaf da kuma al-misbahul munir kalma ta dabaga hadisi na gaba wa an maimuna ta radiyallahu anha an karbo hadisin nan daga maimuna Allah maɗaukaki ya kara mata yarda matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kaga hadisin maimuna din nan shine ka abdullahi bin abbas ya ba da labari a baya to yanzu ita da kanta take ba da labari ta tace marra rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi manzon Allah ya wuce wata akuya ya jirro na hasuna janta a ƙasa za a je a jefar faƙada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lau a ihabaha me zai hana ku ɗauki fatan wannan akuya faƙalu suka ce inna ha mai tattun mushe ne ya rasulallah ba ta dare ba a samu damar yanka ta ba faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yi alma'u wal da ruwa da bagaruwa za su tsarkake ta ko abu dawud al abu dawud ya fitar da hadisin hadisi na 4126 da kuma al-imam an-nasa'i yace wannan nasa'i hadisi na 774 al-imam abu hanifa Allah ya ji kanshi yace ce qarbu ajwadu ma tuzbahu bihi al fi ardi arab a ƙasar larabawa daga cikin abubuwan da ake amfani da su a jene fata babu kamar itaciyar da ake kiranta alƙarar jinsi na bagaruwa da ka sani a nan wannan bishiya tana da jinsi daban-daban har dubu da ɗari hudu in ji malamai a duniya hatta tsamiya tana cikin jinsi na itaciyar da ake kira alƙaram tana da yawa a ƙasar larabawa al'imam abu hanifa ya ce a wancan zamani larabawa ba su da bishiya babu wani sinadari da suke amfani da shi wajen jimar fata wanda ya wuce amfani da wannan itaciyar wa hiya tudbagu bi wa suna amfani da ganyen wannan bishiyan da kuma 'ya'yan itatuwan da shi suke jimar fata da shi yace wa qala marra alqarabu shajarun idam laha suqun ka duba litanul arab littafin Ibn mansur tana bishiya mai girma itaciyar da ake kiranta alqarab waɗannan hadisai guda uku da muka karanta hadisin abdullahi bin abbas hadisin salamata bin muhabbik anhu hadisin maimuna ummul mu'minina matar annabi sallallahu alaihi wa sallam suna karantar da mu cewa inna jildal maitati yuqharu bid-diba ana tsarkake fatan mushe ta amfani da jima wa yasiru salihan lil intifai idan aka je ni fatan mushe wannan fata ta samu tsarki ana iya amfani da ita wa fi zalika min alkhairi ma fi to da me ake wannan jifa domin an samu lafazi da ya fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam yutahhiruha al-ma'u wal karam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci abubuwa guda biyu da ruwa da itaciyar alkarab baga a yi amfani da su wajen jima shin su kaɗai ne ya inganta a shari'ar musulunci a jere fata babu wani sinadari kuma da za a yi amfani da shi wahal tushtaraku faharatu dadigi wa ma yudbagu bihi sannan sharaɗi ne abinda za a jeme fata da shi sai ya zama yana da tsarki malamai sun ce ya sihu dabugu da kulli ma yuzilu ba. duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci abubuwa guda biyu da ruwa da bagaruwa wannan baya nuna cewa an takaita bayani akan abin da ake jima da su kenan malaman sunna sun ce duk abin da za a yi amfani da shi a kawar da dattin da ke jikin fata a kawar da wannan warin matukar wato wannan abin yana da tsarki malamai sun ce halal ne don haka suna ba da misali kamar gishiri ana jima da shi wa shabbi ana jifa da almu alum abinda ake ce ma alum wal da kuma itaciyar bagaruwa wa kushurur rumman ana amfani da bawon itaciyar rumman wa nahwi zalika min muradi hadith ah, da ire-iren su na sinadari har ma na irin wannan zamani min mawadin hadisa tustakhdamu fi dabgi wanda ake amfani da su wajen jima ba sharadi bane sai an yi amfani da wannan itaciya ta alqarar da za a samu wata hanyar jima na zamani matukar wannan hanya tana da kyau wajen jeme fata daidai ne a yi amfani da wannan hanya ta wajen jima washtaraka ba'dhu fuqaha'i ka iya? kaunin jirgi harifan duk da cewa akwai malaman da suke ganin kafin a ce fata wato ta mu dole sai ya an yi amfani da sinadari kamar misali an sa mata gishiri ko an sa mata alum ko wani abu an kawar da ita ba wai a batta haka nan a rana ta bushe sai a ce an je ta ba wa amma jumhur <clears throat> galibin malamai fakalu suna cewa la yushtaratu an yakuna dirbu bi fi'lil fa'il ba sharadi bane ya zama to wani ya tsaya da jimar fata kafin a ce fata wato ta inganta a yi amfani da ita da za a ce fata haka nan kurum ta samu tsarkaka ta je ne kanta wannan fata ana iya amfani da ita wannan galibin malamai haka nan suke faɗa ba sharadi bane sai wani mutum ya je ne fatan da kansa عذوب ابو الغزو الثاني مجلد نهود شاتي نهر بإن دا دا المغني والشرح الكبير مجلد نفر كوشاتي نهم سند سارة دا كشاف القناع ينا مجلد نفر كوشاتي نهم سند شدة كما أنه لا يشترط كون الدادي مسلما بشارة إبني لجيم الفاتحة يزمن تو مسلمي بل ينسج الدبق حكمه ولو حصل بغير قصد كودا أتشفاتا تاجيني كنتا ba ma dan adam bane ya je ne ta da kanta ta je ne kanta ka an alqatir rihu ma da tadabubi kamar misali iska ta jeho wani abu akan fatan amal jildi fadubiga ya zama to fatan da kansa sai ya samu jima au kana dabigo gairu muslimin walau kafiran kuma koda kafiri ne ya je mai fatan wannan fata daidai ne musulmai su yi amfani da ita waqtu li fi taharati dabbi ala wajhaini fal mazhabu inda al-hanabila ishtiraku taharati dabbi akwai waɗanda ke ganin sharadi ne abinda za a je mai fata da shi ya to yana da tsarki matukar abinda aka je mai fata da shi yana da najasa da wannan fatan ba za a yi amfani da ita ba wannan fahimta kenan na makabar al ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala bayanin sa yana cikin kashaful qina mujallad na farko shafi na 56 sharadi ne kafin ayi amfani da fatar da aka je ne sai ya kasance an yi amfani da abu mai tsarki wajen jiman idan an yi amfani da najasa ba za a yi amfani da wannan fatan ba bi ma'ana jimar bai inganta ba bainama zahabar jumhur amma galibi malaman sunna abin da ya kama da mazhabar al'imam abu hanifa da mazhabar al malik bin anas har ma wasu malamai na mazhabar al ahmad bin hanbal din suna da fahimtar ila adam ishtiraki taharati dabge ba sharadi bane ya kasance abin da za a yi amfani da shi wajen jima ya kasance yana da sarki bal yahsulu bi kulli ma yuzilu an-nasna war-rutuba wa yamna'u al-fasada walau kana najisan akasarin malamai suka ce ko da najasa ne aka yi amfani da ita wajen jima matukar an kawar da warin da ke jikin fata an kawar da ruwa leman da ke jikin fata an tabbatar wannan fatan ba za ta lalace ba domin abin da ke hana fata ta lalace shine a raba ta da ruwan da ke jikinta ya zamanto ba ta karni babu ruwa a jikinta ko da najasa aka yi amfani da shi wajen jiman wannan fatan halal ne musulmai su yi amfani da shi wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna kaga kenan hatta masaba ta al-imam malik bin anas Allah ya ji kanshi zuba hashiyatul imam da sufi littafin fiqhu na masabar al-imam malik yana mujallar na farko shafi na 55 da hashiyatu ibn abidin mujallar na farko shafi na 136 da kifayatul akhbar yana mujallar na farko shafi na 13 dalilin da malamai suke bayarwa inna dabga inna ma yuqsadu bihi tatheeru min najasa mazhaba guda cikin mazhabobin nan suke cewa dole ne abinda za a je mai fata da shi ya zama yana da tsarki mazhabar al-imam ahmad wato shi kadai a hujjarsu ita ce idan aka je na fata ana son a tsarkake wannan fatan ne to tun da za a tsarkake fata ne fala ya hasulu bi najisin tsarkaka ba ka samuwa ta hanyar amfani da najasa don haka bai kamata a yi amfani da najasa wajen tsarkake fata ba ka duba littafin al-mughni ibn qudama yace wa yushtaratu qawluhu tahiran a mazhabar al-imam ahmad sharadi ne abinda za a je fata da shi ya kasance yana da tsarki fa in kana najisan idan yana da najasa lam yutahhar lam yutahhiru al-jilda ba zai tsarkake wannan fatan ba li'annaha taharatun min an-najasa saboda jima wata hanya ce na samar da tsarki ga fata Falan tahsur bi najisin idan aka ce ana son a samu tsarki kaga tsarki ba a yinsa da najasa ah, kamar misali kal istijmar wa qusm mutum ne yayi fitsari zai yi amfani da dutse wajen tsarki shin ya dauko najasa ya ce zai goge al'auransa da shi a matsayin yayi tsarki wal ghusl ko mutum zai yi wanka na ibada ya ɗebi ruwan najasa ya yi wankan janaba anya wankanta ya inganta فكما أنه لا يصح الاستجمار ولا الاغتسال بنجس فكذا لا يصح الدبغ بنجس كما يندى بعدين بني أي الاستجمار أي أنفاني ده هوجي وزن تركي هوجي إن ينا ده نجسة haka nan ba daidai ba ne a yi amfani da ruwa mai najasa ta wajen wankan ibada suka ce to haka shi ma wato ta sashen jifa haramun ne a yi amfani da najasa amma galibin malaman sunna suna cewa inna dibaga inna ma huwa izalatu afunatil jildi abinda yasa ake jima ba tsarkake fatan bane ana kawar da wato eh, kaushin da ke tattare da fata ta wurin da fata ke yi a samar masa laushi sannan wannan fata a kawar da ruwan da ke jikinsa da kuma karnin da yake yi wata hai atuhu lil intifa'i bihi ala dawab yanda za a dawwama ana amfani da shi fa kullu ma yahsulu bihi zalika jaza don haka galibin malamai suka ce duk abin da za a yi amfani da shi ya zamanto an kawar da karnin da fata ke da ita an kawar da wannan ruwan da ke jikin fata yadda za a yi amfani da wannan fatan har abada ma'ana za a yi ta amfani da fatan tsawon lokaci to ko da an yi amfani da najasa ne wannan jimar ta inganta sawa'un kana tahiran am najisa in ka duba hashiyatu ibn abidin malamin ya kawo maganganu masu yawa da hujjoji da malamai suka bayar wannan ita ce fahimtar galibin malaman sunna don haka in kai la'akari da fahimtar alimam ahmad bin hanbal mazhabarsa akan cewa ba a amfani da najasa wajen jima hujjarsa tana da ƙarfi in ka dawo ga hujjar galibin malaman sunna za ka tara hujjar su tana da karfi eh, don haka kamata ya yi a aurar da fahimtar nan kashi biyu a yi amfani da su baki daya a maimakon a ɗauki guda a jefar da guda yaya za a yi a ɗauki fahimtar al'imamu ahmad da kuma fahimtar sauran malaman sunna kama daga al'imamu malik bin anas da al'imamu abu hanifa da al'imamu shafi'i yanda za a haɗa fahimtar nan guda biyu waje guda shine bi annal jilda la yasihu al intifa'u bihi illa ba'da dabgihi ka yarda haramun ne ayi amfani da fatan mushe sai fa bayan an jemi fa in dubiga bi shay'in tahirin fahura bi majarrad dabhi idan aka yi amfani da abu mai tsarki aka jemi fata fatan ta yi tsarki wala yahtaju ila shay'in akhar don haka bai bukatan wani abu wannan duka malaman sunna sun yi ittifaki a kai inda matsalar take shine a yi amfani da najasa wajen jimar fata to amma in dubiga bi shay'in najisin ya zamanto an ɗauki najasa an yi jima da ita fa innahu yajibu ghasluhu ba'da da dabbi to bayan an gama jiman sai a wanke fatan litazulan najasa saboda a kawar da najasan da ta saura a jikin wannan fata kaga an ɗauki fahimtar galibin malaman sunna kuma an ɗauki fahimtar al'imamu ahmad bin ah, ahmad ah, al'imamu ahmad bin hanbal Allah madaukaki ya musu rahama wa ala hadha yumkinu alqawl bi annahu indubi ga bi tahirin tahura bi majarrad ad amma indubi ga bi najisin ala ra'yi man yaqulu bi jawazi zalika lam yajuz isti'maluhu illa ba'da ghaslihi idan aka yi amfani da najasa wajen jima to haram ne a yi amfani da wannan fatan da aka je ne da najasa sai fa an wanke ta li izalatin najasati min saboda a kawar da najasan da ta saura a jikin wannan fata wa qad ikhtalafa al-ulama fi wuqu'i dabab bil inda aka samu matsala ta wajen malamai ah, shine game da wasu nau'ukan jima kamar guda biyu na farko ana kiransa a tattare wa huwa turabi al shine a sanya kasa akan fata a goge ta shin wannan ya isa a ce an jeme fata wa su koko a shanya fata a rana a kafa ta a rana a kyale ta haka har ta bushe wa huwa wad'ul jildi fi shamsi hatta tazhaba rutubatuhu wa nasu. a bude fatan a rana kamar yadda ake bude guzu ko har dai ya to karfin da ke jikin fatan da kuma ruwan da ke jikin fatan so rabu da ita to shin waɗannan hanyoyi guda biyu suna wadatarwa wajen jifa a jima galibin malamai suna cewa da za a yi amfani da ƙasa shine ake cewa a tattare koko a bude fata a rana ya zamanto fatan ta bushe kamar yadda bayani ya gabata duk wata hanya da za a bi a ƙarkake fata ya zamanto fatan nan ba ta karni sannan kuma fatan nan babu ruwa a jikinta wannan shi ake ce majima to ko da ta shanya a rana ne ta shanya fatan a rana ya zamanto za a samar da wannan jima ko kuwa ya kasance an yi amfani da turbaya wajen goge wannan fatan ta wannan hanyar ne za a samu damar jimar wannan fata ko da ta waɗannan hanyoyin biyu aka bi a jimata wadatar wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna in ka duba littafin hashiyatu da suƙi wa sharhul kabir na makabar al'imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala kamar yadda bayani ya gabata za ka gani mujallar da farko shafi na 55 da mugnil muhtaj yana mujallar na farko shafi na 82 da kashaful qina mujallar na farko shafi na 56 bainama zahaba al-hanafiyya ila kifayati zalika idh al-mu'tabar huwa izalatu rutubati al-jald wa nasmuhu kaduba hashiyatu hashiyatu ibn ajidin tambaya ta gaba shin kowace fata aka je ne ta samu tsarki wannan ita ce babbar matsala wadda aka samu wacce aka samu sabani a kanta mai yawa a tsakanin malamai shin kowace fata in aka je mai ta samu tsarki wa zahiru hadithul babu yadullu ala taharati sa'irin juludil maita idza dubigan. inda zaka koma ga hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda zahiri nassin hadisin yake nunawa shine kowace fata aka je mai ta yi sarki ayyuma ihabin dubiga faqad tahura in dai an je mai fata to fa yi sarki in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan zahirin hadisin manzon Allah ke yana nuna cewa kowace fata aka je mai wannan fatan ta samu tsarki yana da kyau mu sani akwai abubuwa guda hudu wanda malamai sun yi ittifaki a kai ba a samu sabani tattare da matsala na jimar fata a kansa ba na ɗaya jildul adami ƙwahirun fatar ɗan adam fata ta jikin ɗan adam tana da tsarki hayyan kana au mayyitan musliman kana au kafira ɗan adam yana da rai ko matacce musulmi ko kafiri fatan jikinsa na da tsarki wannan ittifaka babu saɓanin fahimta a tsakanin malaman sunna akan wannan matsala fata ta jikin ɗan adam tana da tsarki yana da rai ne ko ya mutu musulmi ne ko kuma kafiri me yasa ba za a yi amfani da fatar ɗan adam bayan ya mutu ba misali wancan hadisin na annabi sallallahu alaihi wa sallam ayyuma ihadin dubiga shin ya hada har da fatar dan adam bai hada da fatar dan adam ba me yasa li'annahu laysa mahallan lil istima li karamatihi Allah yake wa laqad karramna bani adam dan adam Allah madaukaki ya daraja shi wannan daraja da Allah ya ba ma dan adam ya sanya ba a jimar fatan dan adam don haka ana ɗauke wannan daga cikin bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa lafazin manzon Allah ya gane kowane irin launi kowane irin jinsi na fata ayyuma ihadin dubiga faqad tahura duk sa'ilin da aka je mai fata ta yi tsarki ka cire na dan adam ban da shi kuma wannan ittifakan duka malaman sunna sun yi daidaito a kansa sannan na biyu <clears throat> inda alhayawana ma'akulun lahan dabbobin da aka halatta cin namansu kamar misali shanu awakai raƙumai wa nahwiha jilduha qahir fatan su tana da tsarki yaushe ne fatan take da tsarki yaushe fatan saniya take da tsarki fatan akuya fatan raƙumi suke da tsarki qabla an tuzbaha wa ba'da zabbiha kafin a yanka saniyan fatan tana da tsarki don haka da za ka taba jikinta ba a cewa ka taba najasa alwalanta ta baci yana da kyau mu gane hatta wato fitsarin saniya ko kuma fitsarin akuya ko fitsarin rakumi ba a ce musu najasa saboda suna da tsarki don haka fatan su tana da tsarki a lokacin da suke da rai hakanan kuma in aka yanka su idan aka yanka saniya aka yanka akuya ko aka eh, soke rakuni to fatan tana da tsarki yana da kyau musan da wannan a wannan ma babu sabani a tsakanin malaman sunna akai maganar da muke akan jima na tsarkake fata fatan ne fatan mushi ba fatan dabban da aka samu yanka ta ba ka duba hadisin abdullahi bin abbas wanda bayaninsa ya gabata yana magana akan shatu mai eh, maimuna au shatu sauda akuyar matan annabi sallallahu alaihi wasallam sauda ko kuma akuyar baiwar matar manzon Allah da ake kira maimuna ta mutu ana jan akuyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tsarkake fatanta a yi amfani da shi eh, hadisin da sauda wanda ita kanta take tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallam take cewa matat lana shatun tana cewa wata akuya ta mutu wajenmu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mana umarni fadabagna muka jeme wannan fatan fadabagna maskaha bi ma'ana jildaha muka jeme fatan wannan akuya kuma mazilna nan bi fihi hatta fara shannan bi ma'ana hatta khaliqa tana nufin cewa an samu wata akuya da ta mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu dama muka da wannan akuya muka jeni fatanta muka yi amfani da wannan fatan wato aka yi kamar wata yar jaka ana sanya tsini a ciki suna amfani da wannan fata har dai fatan ta tsufa hadisin yana cikin sahihul bukhari kitabul aiman wan nuzur babu in halafa Allah ya sharaba nabiza sannan akwai hadisin abul khairi marsad bin abdullah yace ra'aytu alabni wa'ala at-tabai farwan famasistuhu wani malami da ake kiransa ibn wa'ala as-saba'i na ganshi da wata wato fata na taba wannan fatan na ji fatan tana da laushi faƙala sai ya ce min ma naka ta musu hu me yasa ka taɓa fatan kamsa ah, alfu abdullahi ibn abbas na tambayi abdullahi ibn abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan tabi'i ne kuntu na ce masa inna kunna bil maghribi mun kasance a ƙasar maghrib maghrib shine north africa musulunci ya taho north africa tun zamanin annabi ah, tun zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam musulunci ya taho har kasar maroko yana ba da labari suna cikin waɗanda suka kawo musulunci north africa a lokacin da suka zo nan north africa shi malami ya ce wa ma'ana albarbar akwai kabilan da ake kiransu barbar kabila ce mai girma da take north africa wal sannan akwai arna matsafa nu'ta bil kabash qazzabahu za a kawo mana ragon da suka yanka waɗannan arnan wa nahnu la na'kulu zaba'ihum ba ma cin yankan da suka yi tunda kafirai ne wa ya'tuna bisiqa'i za su kawo mana wata yar jaka ta fata ya tsaluna fihi alwadaka suna sanya kitse a ciki suna da wata yar jaka haka nan karama ta fata sun dinka ta da fata suna sanya kitse a cikin wannan jakar kuma jakan ta fata ce to lokacin da muka dawo madina sai muka tambayi abdullahi bin Abba. gashi abinda muka tar a kasar al-maghrib waɗannan kafirai sukan kawo mana kitse da suke sanyawa cikin wannan fata wanda kuma fatan ba mu ne muka yanka dabban da aka sanya wannan kitsen a ciki ba abdullahi bin abbas ya ce karfa allah rasulullahi mun tambayi manzon allah an zalika faƙala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jibakuhu tahuru jimar wannan fatan shi ke sama ma fatan tsarkaka hadisin yana cikin sahihu muslim kitabul haizi babu taharati juludil maita bijiba hadisi na 366 don haka ittifakan malaman sunna sun tabbatar da cewa fata na saniya da fatan akuya da fata na rakumi waɗannan suna da tsarki Matuƙar wannan dabban an yanka ta ana magana ne akan dabban da ta mutu ba a samu damar yanka ta ba fatan ta ba ta samun tsarkaka sai fa an je ne na uku ittafaqu ala anna mai tafi samaki wal jarad hakanan ittifaqan malaman sunna sun ce mushen kifi da mushen fara kamar yadda bayani ya gabata a baya wa min mimma laysat lahu nafsun fa'ila abinda shi da jini tu'tabaru tahira ana da akari da wannan mushen a matsayin mai tsarki wannan shi ma ittifaqan alaihi saboda hadisin da muka karanta a baya hadisin abdullahi bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qala uhillat lana maitatani wa damani an halatta mana cin musa guda biyu da kuma cin jini guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan cewa mushen kifi da mushen fara halal ne ga musulmai kaga wannan yana nuna cewa da fara da kifi don an same su a mace ba a kiransu mushe wato halal ne ga musulmi don haka wannan shi ma ittifakan bainal a'imma babu sabani tsakanin malaman sunna akai sannan abu na hudu wanda malamai suka yi ittifaki a kansa ittafaqu ala najasati juludil maita idan dai dabba ta mutu ba tare da an yanka ta ba mushe kenan to fatanta harabun ne almaitatu min alhayawan albar alladhi lahu nafsun sa'ila sawa'un kana ma'kulan lahmi aw Shin Sani ya ce ta mutu ba a samu damar yanka ta ba ko kuwa akuya ko rakumi kaga waɗannan dabbobin halal ne a ci namansu amma in ba a yanka su ba har suka kai ga mutuwa to fatan su najasa ne sannan kuma dabbobin da aka haramta cin namansu su ma fatan su najasa ne wannan ittifaka babu sabani a tsakanin malaman sunna akai to haka nan dabban da wani kafiri ya yanka tunda shari'a ba ta yarda da yankan kafirai ba arne mara littafi ya yanka wata dabba yankanta baya samar ma fatan wannan dabban tsarkaka wannan fatan tana nan da najasa don haka malamai sun yi ittifaki akan abubuwan nan guda hudu na farko fatan ɗan adam tana da tsarki Ɗan adam yana da rai ko matacce musulmi ko kafiri don haka ba a amfani da fatan ɗan adam saboda karamar da Allah maɗaukaki ya bashi na biyu dabban da aka halarta cin namanta kamar misali saniya akuya raƙumi waɗannan fatansu tana da tsarki kafin a yanka haka na kuma bayan an yanka na uku kifi da fari waɗannan ittifakan in an same su matattu halal ne ga musulmi ya ci wannan babu saɓani tsakanin malamai a kai na hudu fatan dabban da ba a yanka ta ba sai ta yi mushe kamar misali saniya ta mutu ba a samu damar yanka ta ba akuya ta mutu ba a samu damar yanka ta ba ko taguwa macen raƙumi ta mutu ba a samu damar yanka ta ba to ta ita ma najasa ce kamar yadda fatan sauran dabbobi da aka haramta cin naman su wannan abubuwan guda hudu babu sabani a tsakanin malamai a kansu yana cikin bugnul muktar da kashaful qina uh, in ka duba za ka ga bayanai masu tsawo a kansu to inda aka samu sabani tsakanin malamai game da nau'ukan fata waɗanda jima kan sama musu tsarki kauli na farko taharatu damar jeme fatan kare fatan alade matukar an je ne to fatan ta yi tsarki malamai kashi na farko suna da wannan fahimta yutafiru zahiru wa batinuha wala yustafna min jududil maitati shay'un ba a waya wata fata daga cikin nau'ukan fatu na dabbobi matukar an je ne fata wannan fata ta yi tsarki fatan nan na dabban da aka halatta cin namanta ne ko kuma fatan da dabban da aka haramta cin naman kowace fata aka je ne ta samu tsarki wannan kauli da farko kenan kuma wannan ita ce fahimtar sayyiduna ali bin abi talib Allah ya kara mata yarda haka nan abdullah bin mas'ud waɗannan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka duba sukku salat littafin sana'ani a mujallar na farkon shafi na arba'in da ɗaya ya danganta wannan fahimta ga sayyidina ali da abdullahi bin abba eh, bin mas'ud haka fahimtar dawudu zahiri bi ma'ana fahimta ta ahlul zahir kamar yadda ya jingina maganar ga abu yusuf ɗaya daga cikin almajiran al'imam abu hanifa kuma ɗaya daga cikin almajirin al'imamu malik da ake kiransa a sahnun anun bin sa'id min al-malikiyya suna da fahimtar kowace fata aka je ne ta tayi tsarki don haka da za a je na fatan kare wannan fata ta yi tsarki za a iya amfani da ita da za a je na fatan adade wannan fata ta yi tsarki za a iya amfani da ita wa kadin ka tazo ala ra'ayihim bi hadith al suna kafa hujja da hadisin da ke cikin wannan babi da muke karatunsa annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ware wata dabba daga wata dabba ba ayyuma ihadin dubiga faqad qahwa matukar an je fata to fa sai in manzon Allah To haka zahirin maganar annabi ba a ware fatan wata dabba daga wata dabba ba ba wai sai fatan mushen eh, saniya ko mushen akuya ko mushen rakubi waɗanda aka halatta cin namansu ba wai fatan fatun waɗannan dabbobin ne idan aka je me za a yi amfani da fatun ba hatta dabbobin da ma ba a halatta mana cin namansu ba idan aka je ma fatunsu mutum yana iya amfani da fatan wannan hadisi zahirinsa abin da ke nunawa kenan wa huwa amun fi jami'il julud hadisin ya game dukkan nau'ukan fatu kowace fata aka je mai ta ta yi sarki fala yusuf na min hashehu kuma akwai hadisin salama bin muhabbik anna nabiyyi allah sallallahu alaihi wa sallam asalin hadisin da ibnu hajar ya kawo cikin bulughul maram hadisi na 22 da yake cewa wa an salamata dinil muhabbiki radiyallahu anhu mun yi bayanin cewa wannan hadisin ba hadisin salama dinil muhabbiki bane hadisin na na Aisha ne to akwai ainihin hadisin salama dinil muhabbiki din wanda ibnu hajar bai kawo cikin bulugul marami ba ya ba da labari ya ce anna nabiyallahi fi gazwati tabuka an tafi yakin buka tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam da abi in min indi imra'atin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya buƙaci ruwa wajen wata mata qalat matan tace ma indi illa fi qirbatin limaita ba ni da wani ruwa sai fa ruwan da ke cikin wata salka na fatan mushi akwai wata yar jaka da ta sa ruwa a ciki kuma wannan fatan da aka zuba ruwan a ciki fatan mushi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye ta alaita qad dabagtiha baki jeme fatan bane kafin ki yi amfani da fatan ki mai da ita jaka da zaki zuba ruwa a ciki kala ce bala na jeme fatan kala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa inna dibagaha zakatuha jeme fatan da aka yi shine tsarkakan fatan ma'ana shine yankan fatan hadisi yana cikin sunanun da sa'i kitabul far'i wal babu juludil maita hadisi na daya 4194 akwai kuma riwaya ta Abdullah ibn Abbas yace arada nabiyyu annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi nufin yayi alwala an yatawabba min siqa'in fa qila lahu wata jaka ta fata aka zuba ruwa a cikin manzon Allah yana bukatar yayi alwala ruwan cikin wannan fata aka ce masa innahu min maita A wannan fatan an ciro ta ne daga jikin mushi qala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace dibaguhu yuzhibu khabathahu aw rijtahu aw najasahu manzon Allah yace jiman da aka yi ma fatan ya kawar da dattin fatan ya kawar da kazantan fatan ya kawar da najasan fatan hadisin al-imam Ahmad bin Hanbal sannan akwai hujja da hadisin na na Aisha ila rasulullah an tambayi manzon Allah an juludin mai game da fatan mushe قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي دباغها زكاتها jiman fata yana matsayin yankan dabban dabban ta mutu ba a samu damar yanka ta ba amma fatan da aka cire daga jikin wannan mushen idan aka je ne kamar an yanka dabban ne wato jima tana matsayin yanka Inji ji annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma hadisin yana cikin sunanun nasa'i hadisi na dubu hudu da dari ɗaya da cikin da shida akwai kuma hadisin na na aisha zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam an anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam amara an yustamta'a bi juludil maitati idza dubiga manzon Allah ya yi umarni a yi amfani da fatun musa matukar an je ne umarni manzon Allah ya hadisin yana cikin muwatta kitabu sayd babu ma ja'a fi duludil maita min tariq malik rahimahullah ta'ala kuma akwai riwaya ta al-imam abu dawud hadisin da ya dauko daga al-imam malik ya sanya cikin sunan abu dawud yana cikin kitabul libas babun fi ufubil maita hadisi na dubu uku da biyar da da da sittin takwas kuma sunanun da sa'in fi kitabin far'i wal atira babu ruksa fil istinta'i bi juludil maita idza zubiga hadisi na 4203 da sunan ibn majah fi kitabil libas babu labs juludil maita idza zubiga hadisi na 3610 ibn hibban yana cikin malaman da suka inganta wannan hadisi a littafin sa hadisi na 306 kaga waɗannan hadisan gaba ɗayan su waɗanda muka karanta da hadisin salama bin muhabbiki da hadisin abdullahi bin abbas da hadisin nana aisha suna tabbatar da cewa inna dibaba yutahhiru da jami'a jima yana tsarkake fatu gaba ɗayan babu wata fata da za a waye kama taɓuhuru zakatu zabiha kamar yadda yanka ke tsarkake dabban da aka yanka abin da ke halatta mu musulmi ya ci naman dabba shine idan an yanka wannan dabba to haka nan jima ke halatta wa musulmi amfani da da fata wannan ita ce fahimtar sayyiduna ali da kuma abdullahi bin mas'ud suna cewa inna sababa najasati mai maitati huwa ar-rutuba wa damu alladhi halla fil jildi li mawt hayawan wa dibagu yuziluha fa fara dabgu lil jamdi kal ghusli lis sawbi eh, don haka idan aka je fata kamar misali a ɗebi ruwa ne a wanke kaya in an wanke kaya da ruwa kaya ya yi tsarki haka nan fata idan aka je ta wannan fata ta yi tsarki kowace iri yana cikin al-mughni wa sharhul kadir mujallar na farko shafi na hamsin da biyar كما أن الدباغ يحفظ الجلد ويصلحه للانتفاع به فيطهر كما كان حال الحياة إذا الحياة تدفع النجاسة عن الجلد فكذا الدباغ كما يندى رايواتك كورد نجاسة to haka nan kuma jima ke kawar da najasa إذا cikin fata idan ba a samu to fatan idan aka je mai ta wannan fata ta samu zargi fa in kila inna hadisa shafi maimuna wa na khasu kana iya yin cikar ga wancan fahimta ka yi tambaya a fahimtar da ke cewa kowace dabba aka je ni fatanta wannan fatan ana iya amfani da ita to kana iya bi ma'ana tambaya ga masu wannan fahimtar ka ce musu to hadisin da ya tabbatar da wannan bayani hadisin uh, akuyar maimuna wa gairuha da sauran bayanai da aka yi magana ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ai an ce uh, akuya ce ta mutu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ai amfani da fatanta babu hadisin da yace kare ya mutu manzon Allah yace ai amfani da fatansa a ujiba bi annal hadith nafsun fi shati maimuna na'am malamai suna cewa hadisin ya taho akan hukuncin akuya allati hiya sabab fi dhikr alhadith aw fi ghayriha wa zahiru fi ma adaha li anna qawluhu inna ma hurrima akluha ai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa matarsa an haramta cin naman ne ba da kaulihin lokacin da suka ce innaha baita ya ummu kulla maita kaga wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wa sallam an haramta cin nama kaga ya shigar da karnukan ciki ya shigar da aladu ciki don haka duk wata dabban da aka haramta cin namanta ba laifi ba ne don an yi amfani da fatanta idan an je saboda ka'ida da malamai suke riko da ita al'ibratu bi umumin lafazi la bi khususi sabab ana la'akari da ainihin lafazin da ya taho cikin hadisi idan lafazi ya gane mas'ala to sai a yi la'akari da wannan lafazin ba a la'akari da sababin da ya sa annabi sallallahu alaihi sallam, ya yi wani magana akan wata matsala ke fahimta ta farko sai fahimta ta biyu wacce aka samu wajen malaman sunna la ya tsoharu min juludil maitati shay'un bi tibaqi mutlaqan akwai malamai da suke ganin cewa jima ba ta tsarkake fata sam gaba daya وهذا القول منسوب إلى عمر بن الخطاب na umar yana da wannan fahimta don an je fata wannan fatan ba ta samu sarki ba haka nan abdullahi bin umar haka nan na aisha radiyallahu anhuma waɗannan sahabbai duka suna da wannan fahimtar jima ba ta tsarkake fata kowace irin fata wa huwa ashharu riwayatayn an ahmad wa inda riwayatayn an malik ɗaya daga cikin riwayoyi da aka samu kenan ga na masabar al'imamu malik bin anas Allah ya diga shi ka duba subulus salat al sana'ani ya yi maganganu akan wannan matsala juz'i na farko shafi na arba'in da 42 haka nan nailul azar na al-imamu shaukani a mujallar na farko shafi na sittin 62 an samu sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke da fahimtar jiman fata bai samar ma fata tsarki لا يطهر من جلود الميتة شيء بالتباد مطلقا suna da hujjoji daga cikin hujjojinsu akwai hadisin abdullahi bin ukayn abdullahi bin ukayn ya yi zamani da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ƙuri'a alaina kitabu rasulillah an taho da wasiƙar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam zuwa ƙauyenmu manzon Allah ya aiko wasiƙa aka karanta mana bi arzi juhaina a ƙasar juhaina wa ana mu shabun a wannan lokacin ni eh, saurayi ne da wayona da hankalina a lokacin da aka karanta wannan wasiƙar ta annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda wasiƙar ta ƙunsa Allah tastanti'u min al-maitati bi ihadin wala asabin kada ku yi amfani da fata na mushe kada ku yi amfani da jijiyan mushe kar ku yi amfani da wani abu daga cikin mushe wannan yana cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta aka zo aka karanta mana hadisin yana cikin sunan abi kitabun liba babu man ruya eh, allah yunta Allah bi uhbil maita haka nan sunanun nasa'i kitabul far'i wal asira babu ma yudbabu bihi durudul maita hadisi na 4201 da sunan ibn majah kitabul libas babu man qala la yuntafa'u min al maitati bi ihabin wala aqab hadisi na 3613 a wata riwayar anil hakan bin utayba annahu in talaqa huwa wa nasu ma'ahu ila abdullah bin ukayb akwai wani tabi'i da ake kiransa alhakan bin utaiba da shi da wasu mutane suka tafi wajen wannan mutumin abdullahi bin ukai wanda ya yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam rajulun min juhaina yana daga kabilar juhaina qala alhakan shi alhakan da ya bada labarin ce fadaqalu lokacin da muka je gidan wannan mutumin sauran tabi'ai sai suka shiga wajensa wa ka'atu al-babi kuma sai na zauna a kofa fakaraju lokacin da suka hito daga wajen shi fa akbaru ni sai suka bani labari anna abdullahi bin ukail cewa wannan mutumin da ya zamani da annabi sallallahu alaihi wa wasallam akbarahum ya ba su labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam kataba ila juhayna qabla mawtihi bi shahrin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rubuta wasiƙa ya aika ma wannan kabila da ake kiranta juhaina wannan wasiƙa an rubuta an aika saura wata ɗaya manzon Allah ya bar duniya bi ma'ana abin da ya rage ma annabi sallallahu alaihi wa sallam a duniya wata ɗaya kacal manzon Allah ya aka rubuta wa kika aka aika ma wannan kabila Allah yantafi'u min al-maitati bi ihabin wala asabin kada su yi amfani da fata na mushi yana cikin sunan abi dawud wannan riwayar ma tana cikin sunan abi dawud hadisi na 3601 kaga wannan hadisin بنصه على يدل بنصه على تحريم الانتفاع بجلود الميتة أو شيء منها yana nuna cewa haramun ne a yi amfani da fatu na musa ko da an je ne wannan dalilin ya sa sayyiduna umar abdullahi bin umar na na aisha da wasu daga cikin tabi'ai suke da fahimtar ba daidai ba ne a yi amfani da fatan mushi ko da an je ne kama da tadullun riwayatu saniya ala نقي كل الروايات التي تدل على تطهير جلود الميتة بالدباء كما يندى wannan hadisin yake nuna cewa an samu hukunci kashi biyu kenan game da fata na mushe a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam hukunci na farko halal ne a yi amfani da fata na mushe idan an je ne to amma faka hadisi kuma wanda aka samu hadisin abdullahi bin ukaim yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aika musu wasiƙa wata ɗaya rage kafin ya rasu cewa a daina amfani da fatu na dabbobi da suka mutu ba a yanka ba kamar kenan an samu hukunci na biyu wato an shafe wancan hukunci da yake nuna a yi amfani da fatan mushi wa haza yi akhiru ma ruya an annabi fi hadha zaji kaga wannan yana nuna cewa shine hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na ƙarshe akan matsala da ta shafi fata na mushi qabla mawtin nabi sallallahu alaihi wasallam iz zakara annaha kanat qabla mawtin nabi bi shahrin dan ya ce wata ɗaya kawai ya rage annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya aiko wannan wasiƙa fa yakunu nasu kallima kenan wannan hadisin ya shafe dukkan wani hukunci don haka yasa sayyidina umar yake da fahimtar ba daidai ba ne a yi amfani da fata da mushe ko da an to sai dai kuma wannan hadisin malamai da yawa sun ce bai inganta ba kamar misali ibn uh, uh, abu hakim razi yana cikin littafin da ake kiransa ilalul hadis hadisi na 137 yana cewa hadisin yana da rauni me ya dalili saboda hadisin mursal ne me yasa aka ce hadisin mursal ne li'anna abdullah bin ukay shi wannan mutumin da ya bata labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wasiƙa makauyansu makabilarsu aka karanta musu wasiƙar annabi sallallahu alaihi wasallam lam yasma min annabi bai ji hadisin manzon Allah ba bai taba ganin annabi sallallahu alaihi sallam ba a lokacin da saurayi ne ya yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam walakin laysat lahu suhba amma ba a kiransa sahabin manzon Allah saboda bai zauna a gaban shi ba ya yi zamani da manzon Allah bai ji maganar manzon Allah da kunnuwansa ba saboda haka wannan hadisi ana ɗaukar shi a matsayin mursalun kama a Allahu ba'd ulama bil istirabi fi sanadihi wa matnihi baya ga cewa shi Abdullah bin Ukaym ya yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai ji maganar manzon Allah da kunnuwansa ba don haka hadisinsa ana ɗaukan shi a matsayin mursal to sannan kuma riwayar hadisin da aka samu riwayar bata zo guda ɗaya ba an same ta tana rawa ta wajen isnadin hadisin da kuma matanin hadisin kamar misali wata riwaya aka ce ƙuri'a alaina kitabun nabi abdullahi bin ukan ya ce an karanta mana wasiƙar annabi wata riwayar kuma ya ce an mashikatin min juhaina an mankara a kitaban nabi na ji wasu tsofi da muke kabila guda da su juhaina an karanta wasiƙar annabi a gabansu kaga wata riwaya kuma yana nuna ma shi baya gure Eh, don haka matanin hadisin ya taho eh, da sigogi daban-daban sannan kuma isnadin hadisin shi ma ya taho yana kaduwa ka duba sunan tirmidhi al-imam tirmidhi yayi magana akan wannan hadisin bayan ya kawo shi a kibar hadisi na 1729 da kuma subul salam na al-imam sana'ani mujallar na farko shafi na 42 wa amma al-ibtirab fi fil matan ta sashin matanin hadisin فلأنه ruwiya anhu anna zalika qabla mautin nabi kaga an ruwaito wajen abdullahi bin ukai wata riwayar aka ce wata ɗaya ya rage annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya aika wannan wasiƙa a wata riwayar bi salatati ayyamin aka ce kwana uku ne kacal wata riwayar aka ce waruya anhu bi arba'ina yawman saura kwana arba'in manzon Allah ya bar duniya warwiya an wata riwayar da shaharai ne wata biyu ya rage manzon Allah ya bar duniya kaga an samu saɓani da yawa a ce wata ɗaya a ce kwana arba'in a ce watanni biyu a ce kwana uku don haka matanin hadisin shi ma bai zo a ɗaya ba yana kaduwa kamar yadda isnadin hadisin yake kaduwa ah, don haka akasarin malamai suke cewa innal hadisa da'ifun wannan hadisin da sayyidina umar ya dogara da shi a yake aiki da shi da na aisha da nan suna suna ɗauka hadisin yana da rauni raunin ba wai ta tashin fahimtar su sayyidina umar ba ta tashin hadisin da masu wannan fahimtar suka dogara da shi duk da cewa ibn hibban ya inganta hadisin haka nan muhammad Nasiru, al-albani ka duba sahihu sunan abi dawud albani ya inganta hadisin hadisi na 4128 to amma ba zai yi karo da wancan hadisi na al-imam muslim ba ayyuma ihadin dubiga fakat kwahura in dai an je mai fata ta samu sarki wannan hadisi ya taho ah, da inganci ba za a haɗa shi da wannan hadisi wanda ya samu illoli da dama ta sashin isnadin shi ta sashin mataninsa an samu rauni saboda haka ba za a daidaita suri guda ba na biyu annahu laysa binasikin hadisin baya shafe wancan hukuncin aka akasarin malaman sunna li annana la nadri hal qadiyatu shafi fi hadisi maimuna qabla an yamuta bi shahrin na'am ga hukuncin da ya taho cikin hadisin Abdullah bin Ukay yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika makabilarsu wasiqa a cikin wasiqar aka ce kada a sake amfani da fatu na mushe a wasikar an kawo ta wata guda kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu to waccan kabiya ta maimuna ba a gaya maka yaushe abin ya auku ba ba mamaki kuma ya gaza wata guda din don haka sai ta yiwu hadisin maimuna shi ne karshe ba farko ba don haka ba a ɗauka wannan hadisin ya shafe wancan ومن شرط القول بالنقل العلم بالتاريخ kafin ka ce wannan hadisin ya shafe wancan hadisin dole sai kana da hujja na cewa hadisin nan shine farko wancan hadisin shine karshe babu hujja da take nuna cewa hadisin maimuna shine farko hadisin abdullahi bin ukaim shine karshe don haka ba za a ce hadisin abdullahi bin ukaim ya shafe wancan hadisi na maimuna matar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba hujja ta uku malamai suka ce annahu law sabata annahu mutaakhir ko da a ce hadisin maimuna ya tabbata cewa shine na farko hadisin abdullahi bin ukaim ya zo shine na karshe fa innahu la yu'aridu hadisa maimuna li'anna qawluhu saboda cewar annabi la tantafi'u min al-maytati bi ihabi kar ku yi amfani da ihab na mushe kalma ta al-ihab qabla dabi kafin a je mai tani shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam abin yake faɗa hadisin maimuna idan aka je mai fata ai amfani da ita don haka ashe hadisan gaba daya babu wanda ke warware wani don haka daukan fahimtar mafi yawan malamai wannan shi da mafi dacewa akan cewa hukuncin jima yana nan ba kamar yadda waɗancan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam suke da fahimtar cewa an shafe hukuncin da hadisin abdullahi bin ukaim ba ayyuma ihabin dubiga Eh, kalmar al'iha kafin a jene ta ne idan ko aka jene ta ta samu sarki abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ke nan cikin hadisin maimuna Allah madaukaki ya kara mata yarda fahimta ta uku addibagu eh, yutahhiru juluda maita ma'qudil lahmi faqat jima tana tsarkake fatun dabbobin da aka halatta cin naman su ne kadai wannan ita ce fahimtar al al-auza'i al ibn al-mubarak da abu tsauri ishaq bin rahawai ka duba nailul autar al-imam shaukani ya kawo magana kai. fahimtar su jima tana tsarkake fatan dabban da aka halarta cin naman ta ne kawai kamar misali raƙumi kamar saniya kamar akuya idan aka jeme fatan su za a yi amfani da shi amma banda kare banda alade waɗannan dama an haramta cin nasu naman don haka ko da an je ni fatan ba za a yi amfani da shi ba hujjarsu ita ce hadisin maimuna din nan har yanzu wa gairuhu min al-ahadith allati fiha anna dibagaha zakatuha magana da duk ake akan magana akuya ne ba a kawo magana akan kare ko kuma alade ba saboda haka ba daidai bane dauki wancan hukunci da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi a kan mushen akuya a ɗora a kan kare a ce naman kare a fatan kare idan aka je ne shi ma ya halatta suka ce ba ba kuma kare kadai ba dabban da aka halarta cin namanta ita ce kadai idan aka je ne fatanta za a yi amfani da shi in ka zo ba su buzu sana nan ma za ka ga bayanin da al'imamu sana'ani ya yi a kan wannan matsala ya kawo wannan fahimta mujallar na biyu shafi na arba'in da biyu kauni na hudu taqharu jami'u juludil maitati bi dibabi illa al khanazir fala yutahhiru jildahu fahimta ta hudu duka wata dabba idan aka je mu fatanta fatan tana samun sarki amma banda alade kadai wato hatta kare idan an je mu fatan hatta kare za a yi amfani da ita amma banda alade annabi ne kadai ko da an jami fatan sa fatan ba ta samu tsarki ba wannan ita ce fahimtar ta al-imam abu hanifa wa yara sahibuhu muhammad ibn al-hasan adama taharatu jildin fil aidan almajirin sa da ake kira muhammad bin al-hasan yana da fahimtar ba ma alade kadai ba giwa ma in aka je mai fatan ta fatan ba ta yi tsarki ba fahimtar al-imam abu hanifa kowace dabba aka jene fatan ta fatan ta yi tsarki banda alade almajirin ya ce to har da giwa ita ma an jene fatan ta fatan bai yi tsarki ba غير أنهم استثنوا من الأموم المذكور الخنزير فقالوا لا يطهر جلده alade idan aka jene fatansa wannan fata ba ta yi tsarki ba za a yi amfani da ita ba saboda ayar da muka karanta a baya ta suratul an'am aya ta biyar. الله يقول لا أجد فيما أوهي إلي محرما على طائم يطعمه آه، يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إن الضمير في قوله تعالى فإنه رجس الله يتي قذن ثاني سكتي يؤود على الخنزير وأن الكلمة تنا كما واني كم الذي فيكون رجسا shi alade kazanta ne bi ma'ana najisan kullum baki ɗaya alade jisa ne fala ya hillul intifa'u bi shay'in min wala ba'da dibab ba halal bane a yi amfani da wani abu da ke jikin alade ko da bayan an je mai ta fatan ba ta yi tsarki ba amma malamai galibin malamai suna cewa wannan hujja tana da rauni cewar wannan lamiri fa innahu rijisun yana komawa kan alade wai Allah da yake fa innahu rijisun kazanta ne suka ce kalmar rijisun tana lamirin yana komawa kan alade galibin malamai suka ce la ya'udu alal khinzir wa inna ma ya'udu alal mudaf wa huwa lahma wannan yana komawa ne ga mudafin din da aka yi a baya inda Allah ke magana akan lahma fa yahrumu lahmuhu kaga kenan yana nuna naman aladen aka haramta ai ba a ce aladen gaba ɗaya shi ba don haka wa yahillul intifa'u bi jildihi ba'da dabdihi shi kansa alade idan aka je ni fatar ka za a yi amfani da fatar domin wannan ayan karara babu inda Allah mu maɗaukaki ya tabbatar da cewa fatan alade ma na jasa ma'ana haramun ne amfani da shi ko da bayan an je ne kauli na biyar na malaman sunna game da matsala ta jimar fata suna cewa tafhar jami'u juludil maita zahiruha wa batinuha illa kalbi wal khinzir banda fatan kare da na alade wannan fahimta ana jingina ta ga al'imamu shafi'i yana cewa kowace dabba aka jeme fatanta za a iya amfani da shi amma banda fatan kare da fatan alade kaga ya kara da kare kan fahimtar al'imam abu hanifa ka duba nailul auta al'imam shaukani ya jingina wannan fahimta ga sayyiduna ali sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma abdullahi bin mas'ud wa adillatuhum hiya nafsuha نص الأدلة في القول التالي مع إضافة قياس الكلب على الخنزير أنا قياس كري da alade matsalar hukuncin su guda suna ɗauko hadisin abu huraira wanda muka karanta a farkon bazi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fakuru ina'i ahadikum idza walaga kalbu fihi an yaghsilahu sab'a marratin idan kare ya saka harshe a kwanan ɗayan ku ya wanke kwanan sau bakwai me yasa aka ce ya wanke kwanan sau bakwai saka ce saboda yawon kare najasa ne a fahimtar su don haka shi kare da alade dukkan suna najasa ne ko da an je ne fatunsu waɗannan fatu ba su samu sarki ba suna kiyasin kare akan alade ah, malaman suna suna cewa ah, bi anna qiyasal kalbi ala khinziri qiyasun ma al-fariki fala yafiqu a kwatanta kare da alade a danganta su a ce hukuncin su guda ne wannan kiyasin bai yi ba an yi kiyasi ne akan abin da ya tabbata cewa akwai bambanci tsakaninsu dalilin da ya sa aka ce ɗaukan hukuncin alade a ɗora makare kare ba daidai ba ne saboda cikin karnuka akwai waɗanda shari'a ta halatta a riki kamar misali karnuka lil harasatu wa tsaidi bi khilaf al khinzir la yustaqdamu fi shay'in mutlaqan karnuka ana amfani da su ta wajen farauta ta wajen kiwo ta wajen gadin gona shi ko alade ba. babu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ayyana alade guda ya ce wannan aladen ana iya amfani da shi ƙauli na shida daga cikin fahimtar malaman sunna taharatu jami'i juludil maita da gairi dibagi ana iya amfani da duka fatan mushe ba tare da ma an jeme ba wannan kuma fahimtar ta al-Imam Zuhri tabi'i ne ka duba subul salam ah, ka ga hujjojin da ya bada daga ciki yana cewa hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam inda yake cewa halin hala in tafa'sun bi ihadiha me yasa ba ku yi amfani da fatan ba duna taqyidin ba a sanya kaidi da cewa sai an je ne ba waɗannan nau'uka na fahimta daban-daban har kamar guda shida an samu magabata kama daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga tabi'ai da tabi'in tabi'ai tattare da matsala ta jima kuma in ka lura duka dai kowa yana amfani da waɗannan hujjoji ne da muka karanta cikin gulugul marayu waɗannan hadisai a don haka babu shakka matsala ta jimar fata matsala ce da ta samu saɓanin fahimta amma hakika an samu hadisan annabi sallallahu alaihi sallam da dama a kanta kamar misali an samu hadisai goma sha biyar in ji malamai hadisai guda biyu riwaya na abdullahi bin abbas hadisai guda uku na ummu salama hadisai guda biyu na anas bin malik da hadisin salama bin muhabbiki ga hadisin na aisha da hadisin al-mughira bin shu'ba da hadisin abu umama al-bahili da abdullahi bin mas'ud da shaiban da sabitu da jabir da asra'a da kuma labari biyu da aka samu na sauda da kuma abdullahi bin mas'ud waɗannan dukkan su sahabban annabi ne sallallahu alaihi wa sallam waɗannan hadisai da aka samu har wajen goma sha biyar suna tabbatar da cewa matsala ta jimar fata matsala ce da ta tabbata a sunnar manzon Allah saboda hadisan suna nan da yawa fahimta da tafi inganci cikin waɗannan nau'ukan fahimta har guda shida بعد عرض wa الفقهاء وأدلتهم وما ورد عليها من مناقشات يترجح المذهب القائل بطهارة جميع جلود الميتة بالجبال Fahimtar da take cewa duk wata fatan da aka je ta tana da tsarki wannan fahimta ita ce mafi inganci daga cikin nau'uka fahimta kashi shida din hujjanta ta fi ƙarfi don haka hatta dabbobin da aka haramta cin namansu da za a je mai fatansu fatan ta samu tsarki ban da kare da alade domin hujjoji akan rashin tsarkin waɗannan dabbobi guda biyu suna da ƙarfi wato yushtaraku fi hadhihi almayta an takuna min alhayawanati qahira fi hali hayatiha wa huwa qawlu aktsari ahli ilmi kamar al-imam shafi'i al-imam ahmad bin hanbal duba al-infaq mujallad na farko shafin 162 wannan shine kauli guda na shaykhul islam ibnu taymiyyah kauli na biyu don magana biyu aka samu wajen shekul islam fahimta ta farko yana goyon bayan kowace dabba aka je mai fatan ta fatan ta yi sarki fahimta kashi na biyu da aka samu na shekul islam don aka samu kauli guda biyu wajen malami za ka samu dacen yana ba da fatawa akan wannan matsala kafin ya bar duniya kuma sai ya canza ya kawo wata fatawa din saboda shi dan adam kullum ƙara ilimi yake da kuma ƙara fahimta shekul islam an samu ƙauli biyu ƙauli na farko yana tare da akasarin malamai akan cewa duka wata dabban da aka je mai fatanta fatan ta samu sarki ƙauli na biyu yana cewa dabban da aka halatta cin namanta ita ce kaɗai idan an je mai fatanta fatan samun sarki ka duba majmu'u fatawa mujallal na 21 shafi na 95 da ikhtiyaratu fiqhiyya shafi na 42 kuma wannan ita ce fahimtar almajirin sa ibnu qayyim al-jawziyya in ka duba zadul ma'ad haka nan zaka taras wannan dalili yasa ake samun malamai a wannan zamani waɗanda suke gargadi ga musulmai su guji belt na fata wanda aka shigo da shi daga ƙasashen turai su guji jaka na fata uh, wadda aka shigo da ita daga ƙasan turai domin idan fatan ba na dabban da aka halatta cin namanta ba ne to fa wannan fata ba halar ba uh, bi ma'ana ba ta da tsarki ka duba fatawa na bin ba yana mujallar na shida shafi na ɗari uku da hamsin da hudu da alkanzo samin yana shafi na ɗari hudu da talatin da biyar wannan ita ce fahimtar bin ba fahimtar ah, malamai fitattu kamar misali abdullah bin jibril marigayi allah matsaukaki ya musu rahama suna cewa dabban da ba a halatta cin namanta ba fatanta ko da an je ne ba shi da sarki waɗannan malamai suna da hujjojinsu wanda kuma tare da su akwai shekul islam ibn taimiyya duk da cewa matsala ce da aka samu sabanin fahimta a kanta kuma akan haka malamai suna cewa ko da an je mu fata abinda aka ce an halatta maka shine amfani da fatan ba wai cin naman ba don an je mu fata ba daidai bane ka ce ya halatta ka dafa naman ka ci wannan ya saba ma abinda galibin malaman sunna suka tafi a kai sannan kuma da a ce dabba za ta mutu a dalilin wata annoba to kamata ya a ce ka guji amfani da fatan wannan dabbar ko da an jene ta saboda kada ka yada ciwon da ya kashe wannan dabbar uh, bisa la'akari da ayar alkur'ani da Allah madaukaki yake cewa wala taqtulu anfusakum da kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam la darara wala dirara bai kamata musulmi yayi abin da zai cutar da kansa ba idan aka ce wata cuta ce ta kashe dabba sai ka ɗauki fatan wannan dabba da aka je ne ka yi amfani da wannan fata misali aka yi jaka aka zuba ruwa ko wani abinci kana ci a ciki karshen ta wannan cutar ya zama so bata mutu ba a ta dawo jikinka wannan dalili sa malamai suke cewa idan dabba ta mutu a dalilin wata cuta to ya kamata a tabbatar irin jiman da aka yi ma wannan fata jima ce da za ta iya kawar da ƙwayoyin cutar da ke jikin wannan fata kafin mutum ya yi amfani da ita wannan fata nan ya kamata mu takaita duk da cewa sauran hadisan suna da alaka da maganar da muka gabatar a yanzu insha Allah mako mai zuwa za mu karasa abin da ya rage cikin wannan babu Allah maɗaukaki ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana kuskure da ya ko akwai tambaya wa alaikum assalam sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani lafazi da ya kamata mu yi la'akari da shi hala in tafa'tum bi ihadiha me ya hana ku yi amfani da fatar kaga ya bada zabi kenan bai tilasta maka ba me ya hana ku yi amfani da fatan ashe ba kila zo ne sai ka da wannan dabba ka je mai fatan ka yi amfani da shi an ba ka zaɓi a maimakon akuyar ka ta mutu ka jefar da ita akwai wani amfani da za ka samu jikin fatan wannan akuya in ka feɗe ka jeme kaga ya ga a ce an jefar da akuyar gaba ɗayanta zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada Eh, da a ce umarni ne kawai sai a ɗauka wajibi Allah ya kama da ya fahimta takalmin fata da aka kawo ba laifi ba ne don kayan amfani da takalmin fata ina ganin yana da kyau mu fahimta karatun da muka yi din da mun kawo matsaloli har kamar guda shida na saɓanin fahimta da aka samu tun daga tsakanin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam tattare da matsala ta jimar fata akasarin malamai sun ce duka wata fatar da aka jemi tana da tsarki in mun ce akasari muna nufin galibin malaman sunna don haka duk fatan da aka jemi tana da tsarki bisa wannan hujja da za ka sanya takalmi na fata fatan nan ya kasance na wata dabba ce da Allah maɗaukaki ya haramta a ci namanta amma kuma fahimta ta mutu ai an jemi fata da ba a jefa fatan ba da ba a yi takalmi da fatan ba jimar fatan nan shi yasa fatan ta yi kyau har yadda za a yi amfani da ita don haka tunda an jefa wannan fata takalman nan halar da ka yi amfani da su ala kulli halin fahimtar shekul islam ibn taymiya da ibn qayyim al dabban da ba a halatta mana cin namanta ba to fatan ta ne tantansa shi ya fi amfani a don haka takalmin da za ka sa idan fatar ba ta saniya ba ce ba ta rakumi ko kuma akuya ba ce waɗannan an halatta mana cin naman su ko to amfani da wannan fatan ba daidai ba ne ko da shige waɗannan takarma an taho da su in ma daga ƙasar faransa ko ingila ko ƙasar turai ko da ba a yanka ba ai ana magana ne akan mushe da a ce turawa za su kashe dabban abin da zai tsarkake fatar shine jima da an jeme fatar fatar ta yi tsarki idan aka yi takalma aka kawo sai mu saka Allah ya sa mun gane annabi sallallahu alaihi wasallam yace jimar da aka yi wannan fata shi ya samar ma fatan tsarkaka don haka da an jeme fatan fatan halal ne mai amfani da shi abin da ake gudu shine ya to fatan an haramta cin naman da aka ciro fatan daga jiki misali kamar a ce dabban da aka ciro fatan daga jiki ba akuya ba ce ba saniya ba ba rakuni ba kamar da nita wanda kai tsaye akwai magana da ke tafi a kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta amfani da shi ko kuma wata dabba daban wanda dama shari'a ta haramta mana amfani da ita to wannan shi ake gudu amma in fatan da ya tabbata na raƙuni ne ko na saniya ko na akuya wannan babu ne wanda kuma akasari takalman da ake kawowa ina jin fatan na shanu ne da sauransu waɗanda ake jemewa a yi takalman da su اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك in ka zo ka samu mutane a wani guri shin dole ne ka musu sallama babu shakka dole ne saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce hakki ne na musulmi akan musulmi idza laqitahu fa sallim alayhi idan ka haɗu da dan uwa musulmi ka masa sallama wannan kuma yace ina hukuncin wanda bai yi sallama ga wani ba saboda ya same shi a wajen banza A babu shakka duk mutumin da ka same shi wajen aikin fasikanci bai kamata ma ka yi masa sallama ba wanda ka samu yana aikata fasikanci bai kamata ka gabatar da sallama gare shi ba ka duba littafin da ake kira ashalul madarik littafin fiqhu na masaba ta al-imam malik rahimahullahu ta'ala mujallar na uku shafi biyu wannan yake ina da wata damuwa wanda ta jima tana damuna ga kuma